bawan Allah me yasa kake kuka ne wallahi ma an zai ne gudu ya banni da mata da a'a ga wani hege dan sa dan tallar cin siya. ni ban tiye ciki na ba ne hakuri ta Allah rabu da gaskiya ga dan talla kuma ga tani gaskiya dai rayuwa he dai a hankula a ah, he dai kai hakuri gaskiya wannan kwana uku na siyo amma a ci ko kwana biyu ba sai ba sorry yo oh, sorry yo oh.